وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور مهدساتها وكل مهدسة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته من كتاب الصلاة يوم قارسة بابي نقوم إن شاء الله باب صلاة الجماعة والإمامة daga kan hadisi na 446 zai kasance darasinmu na ƙarshe sai zuwa bayan ramadan a wannan shekara ta wannan shekarar hijira ta 436 karatun littafin bulugun maram littafin al'imamu ahmad bin ali ibn hajjarin al'asqalani wanda ya rasu hijira na da shekara 852 shekara 584 da suka shige wannan darasi yana karantar da mu hukuncin almasbu hukuncin wanda aka tsere masa a sallah da kuma jam'i sallar jam'i a wani wuri wanda ba masallaci ba hukuncin sallar almasbu wanda aka tsere masa mutumin da aka tsere masa a sallah da kuma yin jam'i a wani wuri wanda ba masallaci ba wa an abi ta radiyallahu anhu an karbo hadisin nan daga abu hurairah Allah ya kara masa yarda عن النبي صلى الله عليه وسلم جمد عن النبي صلى الله عليه النبي صلى الله عليه وسلم يتي إذا سمعتم الإقامة idan kun ji ana tayar da iƙama, idan sani sami'tumul iƙamata, idan kun ji iqama famshu ila salati sai ku yi tafiya zuwa sallah wa alaikumus sakinatu wal waqar kuma kuna tare da nutsuwar zuciya da nutsuwar gangan jiki idan kun ji iƙama ku taka zuwa ga sallah annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce famshu sai ku taka ku yi tafiya ku yi tafiya zuwa ga sallawa alaikum sakinatu wal waqar a tare da ku akwai nutsuwar zuciya da kuma nutsuwar gangan jiki kalma ta as-sakina da al waqar suna daukan ma'ana daya da ya bambanta su shine as-sakina nutsuwa ce ta zuciya al waqar nutsuwa ta gangan jiki kamar a ce kwanciyar hankali kuna tare da nutsuwar zuciya da kwanciyar hankali a sharhin wannan hadisin al'imamun nawawi wato a sharhu sahihu muslim jizuji na biyar shafi na 99 ya ce malamai sun yi ƙoƙarin fassara waɗannan kalmomin biyu annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce idan kun ji ana tayar da ikama ku yi tafiya zuwa sallah wannan tafiyar da za ku yi zuwa ga sallah ya kasance alaikum sakinatu wal waqar akanku a tare da ku akwai as-sakina da kuma al-waqar al-imam an-nawawi yace qila huma bi ma'anan akwai malaman da suke cewa ma'anar waɗannan kalmomin guda biyu ma'anar su ɗaya ce akwai malamai waɗanda ke cewa as-sakinatu da al-waqaru ma'anar su guda ne to amma idan ma'anar su guda ne me yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya kawo su a lokaci guda sai malaman suka ce jama'a bainahuma ta'qidan annabi sallallahu alaihi wasallam ya hada su a wuri guda ne saboda karfafa karfafa wato umarninsa akan a samu nutsuwa tare da mutumin da zai tafi sallah don haka yasa aka kawo kalmar as-safina da al amma kowace ɗaya tana ɗaukar ma'anar ƴar uwarta idan da za a ce alaikumus safina kaɗai ma'anar ta samu amma sai aka hada alaikum sakinatu wal waqar wato ta'kidan kamar a ce alaikum sakinatu kuma a maimaita kalmar as-sakina yace wa zahiru amma al-imam an-nawawi yace zahir anna bainahuma farqan akwai bambanci tsakanin as-sakina da al-waqa zahiri akwai bambanci tsakaninsu yace wa anna as-sakina abinda ake nufi da as-sakina at-ta'anni fil harakati wa ijtinab al-abath wa nahwi kasancewar mutum ya zama yana hattara wajen motsinsa wato a samu nutsuwa ta zuciyarsa babu wasa tare da shi wani nahwi zalik al-waqaru kuma fil hay'ati ta siffarka ne ta siffarka lokacin da kake tafiya sallah a samu nutsuwa tare da kai gabbil basari da zama ka runtsa idonka ba wai kana tafiya sallah sannan kana kalle-kalle ba wanda zai tafi sallah ya zama ya doshi masallaci kuro kada ya zama yana yawan kallo dama da hagu wa habbi sauti da sassauta murya kada a samu za ka tafi masallaci amma kuma ka daga murya kuna hayaniya kuna surutu kaga babu nutsuwar jiki a tare da ku wal iqbali ala tariqihi bi ghairi iltifatin don haka yasa al-imamu ya ce abinda ake so idan ka ji ana ikama ka tinkari masallaci ka tinkari masallaci babu waige-waige wani hauzari wannan sharhin hadisun nan saboda haka abinda shi al-imamu nawawi yake tabbatar mana akwai bambanci tsakanin as da kuma al-waqar nutsuwar zuciya ne al nutsuwar gangan ciki amma da zaka fassara su gaba daya da ma'ana guda an samu malamai waɗanda suka yi haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wala tusri'u kada ku yi gudu wala tusri'u kada ku yi gudu abinda ya sa ma'anar tusri'u shine gudu saboda al'imam Bukhari da ya kawo hadisin nan babin da ya yi ya sa babu la yas'a ila salati kada mutum ya yi gudu zuwa sallah don haka ma'anar wala tusir'u shine kada ku yi gudu fama adraktum fasallu abinda kuka taras sai ku yi sallah abinda kuka taras ku kama sallata wa ma fatakum fa atimmu abinda ya tsere muku sai ku cika muttafaqun alayh <clears throat> wallafzu lil bukhari lafazin da yazo cikin bulughul maram lafazin riwayar al-imam bukhari ne ينا صحيح البخاري كتاب الأذان باب لا يسعى إلى الصلاه وليأتي بالسكينه والوقار حديث درشدة دتلاثين درشدة وعند مسلم حديث يارو صحيح مسلم أما لفظ سيابا بنت دين ديرو كتب صحيح البخاري شيسا ابن حدر يتي واللفظ للبخاري لفظ ديكاو لفظ الإمام البخاري نبا لفظ الإمام المسلم يند لفظ يزو كتب الإمام المسلم صحيح مسلم yana kitabul masajid babu istihbab ityan salati bi waqar wa sakina wan nahyi an ityanha sa'yan hadisin 602 annabi sallallahu alaihi wasallam yace idza uqimatis salatu idan aka yi iqamar sallah fala ta'tuha tas'auna kada ku zo masalla kuna gudu wa atuha tamshuna ku zo ga sallan dan kuna tafiya wa alaikum sakinatu a tare da ku akwai nutsuwa a riwayar al-imam muslim babu kalmar al misali ne kawo kalmar al ba kaga as-sakina sai ta dauki ma'anar al-waqaru wa atuha tamshuna wa alaikum sakina sai yace fa idza fa inna ahadakum idza kana ya'midu ila salati saboda idan ɗayan ku ya tunkari sallah ya doshi sallah yayi nufin zuwa sallah fa huwa fi salatin to hukuncinsa kamar yana cikin sallah ne lokacin da ka bar gida za ka tafi sallah kamar kana cikin sallah ji annabi sallallahu alaihi wasallam saboda haka al-imam an-nawawi a sharhu sahih muslim juz'i na biyar shafin 99 yace fihi dalilun ala annahu yustahabbu liz-zahibi ila salati Allah ya abasa biyadi mustahabi ne ga wanda ke tafiya sallah kada ya rika wasa da hannunsa wala ya takallamu bi qabihin kada ya faɗi magana mara kyau wala na nazaran qabihan kada ya mummunan kallo wa yastanibu ma amkanahu mimma yastanibu al-musalli duk abinda mai sallah yake kokarin gudunsa sa kai ma da kake tafiya zuwa sallah ana son yi kokarin guje ma wannan abin me yasa saboda ƙarshen maganar annabi sallallahu alaihi wasallam fa inna ahadakum idza kana ya'midu ila salati fa huwa fi salatihi idan dayan ku ya doshi sallah to kamar yana cikin sallah ne idan mutum ya tinkari wurin sallah ya tafi masallaci da nufin ya yi sallah to tafiyar da yake annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce sa kamar ma yana cikin sallah to idan annabi sallallahu alaihi wasallam zai kamanta tafiyar mai tafiya sallah da tsayuwar wanda ke sallah kaga ya gwada cewa abinda abinda ba a so mai sallah ya yi kai ma da za ka tafi sallah karkai yi dai kawai shi mai sallah baya tafiya amma kai kana yi saboda larura ce saboda dole ka yi tafiyar kafin ka isa wurin sallah wannan shi ya bambanta ku amma kamar kalle-kalle waige-waige magana mara kyau duk ba a so mutum ya yi sai ya ce wa haza ya jami a auqatil ityani ilar salati wannan ya kunshi dukkan lokutan da mutum zai tafi sallah kowace sallah sallar juma'a ko sallar idi ko sallar farilla ko sallar ta nafila idan ana yin ta a jami'i kamar misali ta eh, sallar tarawih jami'u an awqatul ityan ila salat yace qala ulama wal hikma hikimar da take ga maganar annabi sallallahu alaihi wasallam fi ityani hadith sakina annabi sallallahu alaihi wasallam yace idan za ku tafi sallah ya zama akwai nutsuwa tare da ku akwai hikima cikin maganarsa wannan hayu an sa'i an hana kai gudu anna zahiba ila salatin amidan ila tafsiliha idan mutum yana tafiya zuwa ga sallah kokarin sa shine ya samu ladan sallah wa mutawassilan ilaiha fa yanbaghi an yakuna muta'addiban bi adabiha to wanda ke son ya samu ladan sallah ya kamata ya zama yana da ladubba irin na mai yin sallah wa ala akmalil ahwal ya kasance ka shiga sallan a hali wanda yake mafi daraja hali mafi kamala saboda haka yasa annabi sallallahu alaihi wasallam yace fa inna ahadakum idza kana ya'budu ila salati fa huwa fi salati idan dayan ku ya doshi wurin sallah to kamar yana cikin sallah a littafin mirqatul mafatih juzu na biyu shafin 578 al-imam ali bin sultan al-qari yace wal azhar annahu alayhi salam lam yaqul idza uqimat as-salat fala tas'aw annabi sallallahu alaihi wasallam bai ce idan kun ji ikamar sallah kada kada ku yi gudu kar sai bai kawo kalmar as-sa'yu ba saboda a suratul Juma'a. a suratul juma'a Allah subhanahu wa ta'ala ce idan nudiya lis min yawmil juma'a fas'au idan an yi kiran sallah ranar juma'a to fas'au ku yi sauri to kalmar fas'au annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya kokarin kauce mata don kar jama'a su samu kuskuren fahimta akai domin kalmar ta as-sa'yu tana da ma'ana biyu ji wannan malami kaga can a suratul juma'a Allah subhanahu wata'ala ya ce idza nudiya li salati yawmil juma'a fas'au amma a hadisi na muke karantawa fa riwaya ta al-Imam Muslim annabi sallallahu alaihi wasallam yace idza uqimatis salatu fala ta'tuha tas'auna sai zama kamar akasin wancan aya ta suratul juma'a don haka yasa yake fassara cewa kalmar as tana da ma'ana biyu akwai as-sa'yu mai kyau ma'ana mai ma'ana mai kyau wato shine ne al’ikiyanu ala sabilin mashi ka taho sallah kana tafiya kana kana tafiya ba gudu ba wa huwa mustahabun wannan mustahabi ne ya zama kana kokari kana sauri na zuwa ga sallah ba gudu ba sauri ba gudu ba wannan babu laifi kai yake wa ba an sa'i bi ma'anan uh, jidd wal jahd fil amri kalma ka as-sa'i tana zuwa da ma'anar dagewa mutum ya dage wajen tafiyarsa ya dage wajen aikinsa sai a yi amfani da kalmar ta asa'ayu don haka yasa a suratun najimi aya ta 39 Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wa allaisa lil insani illa ma sa'a mutum bai samun komai sai abin da ya dage wajen nemansa kaga asa'ayu ma'anarsa dagewa idan aka ce fas'au ila zikirillah ku dage zuwa ga zikirin Allah me ake nufi da ku dage zuwa ga zikirin Allah ya zama niyyar ku kokarin ku shine tafiya ga sallar juma'a ba wai abin da Allah yake nufi shine ku ruga a guje ku tafi sallah ba shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam yace fala ta'tuha tas'auna kar ku je ga sallan kuna gudu don haka ma'ana ta farko na as-sa'i ma'ana mai kyau wato shine dagewa wajen tafiya kaga sauri kenan sauri wanda bai shafi sassarfa ba sassarfa shine mutum ya zama yana yana kan gudu ba gudu ba wannan babu kyau shine ma'ana ta biyu al ala ala har harwala wa huwa makruh ka je ga sallah kana sauri saurin da zai zama da an ganka an san wane yana gudu ba gudu ba to wannan babu kyau makaruhi ne shine wanda annabi sallallahu alaihi wa ya hana amma cewa da aka yi idan nudiya salatin yau mai juma'a fas'au wannan asa'ayu da ake nufi na dagewa ne tafiya ce kake yi amma duk wanda ya ganka ya san tafiyar ba sai ɗi ake ba an dage wajen tafiyar kaga ana sauri ke saurin da bai kai ga sassarfa ba bare kai ga gudu kana sauri ka dage saboda ka isa ga masallaci yanda za ka isa ga masallacin nan ba tare da an samu kana haki ba don haka ma'anar idan nudiya lissalati min yawmil jumu'a fa'au fi ayatul juma'a ma'anarta imbu kama kama jaa tafsir zalika an salaf musamman ga al-hasan al-basri yanda yake fasarawa yace bi ma'ana iqsidu kama iqsidu ila dhikrillah abinda Allah yake nufi idan an yi kira idan an yi kiran sallah a ranar juma'a sai ku doshi wurin zikirin Allah ku dage wajen tafiya ga sallar juma'a ya zama niyyarka daga wannan lokaci da ka kiran sallah ba niyyarka ba wato ciniki ba ne niyyarka ba zama ba ne niyyarka ita ce ɗaukar ruwa ka yi alwala ka yi wanka ka fita ka kama hanya na tafiya sallah wato dagewa ake so ka yi wajen ƙoƙarin tafiya ga sallah don haka ma'anar asfa'ayu anan ba gudu ba ne ma'ana idan an ji kiran sallah ko kuwa idan an ji ikama annabi sallallahu alaihi wasallam yake kada ayi gudu abinda ake nufi shine ka dage wajen tafiya don haka ya fassara kalmar as-sa'yu din da cewa wa atuha tamshuna ku je ga sallan kuna takawa tafiya kuna tafiya wa alaikumus sakina akwai nutsuwa tare da ku kaga annabi yana kokarin bambanta mana gudu da kuma tafiya da kuma sauri sauri wanda ya zama ba gudu ba ba laifi bane wannan mustahabi saboda ka yi ƙoƙarin samun ladan haka malamai suna cewa kuma akwai wani aibu tattare da shi kansa gudu ɗin da kuma tasarfa domin ne duk sa'ilin da za ka tafi sallar juma'a ana son ya zama takunka yana da yawa takunka yana da yawa domin yawan takunka yawan ladanka yawan taku da kai zuwa ga sallah yawan ladanka akwai hadisai da dama waɗanda suka tabbatar da wannan kamar misali hadisin al-Imam na yana kitabul masajid yana wuri ɗaya da wannan hadisin babu fadli kaffaratil khuta ila al-masajid al-Imam Muslim yayi babi babi da ke magana akan lada falalan yawan taku zuwa masallaci idan za ka yi gudu idan za ka yi sauri takunka ba zai zama da yawa ba amma idan za ka yi tafiya ba kamar da mazan Allah ya yi umarni wa alaikum mustaqila takunka zai yi yawa idan tafiya ne za ka yi za a samu takun ka da yawa domin idan kana gudu za ka samu kana wato tazar da kake ba da tsakanin kafafta guda da ɗayan tazar tana da faɗi amma in tafiya kake ba za a samu ka ya fi yawa akwai hadisin jabir al'imam Musulmi ya kawo hadisinsa <clears throat> mun karanta wannan hadisi a baya wanda jabir bin abdullahi ya ce kanat diyaruna na'iyatan anil masjid gidajenmu suna da nisa daga masallacin madina masallacin annabi sallallahu alaihi wasallam to fa'aradna an annabi abu yutana sai muka yi nufin mu sayar da gidajenmu fa naftari naftariba min almasjid saboda mu samu damar kusantar masallaci fa nahana rasulullah sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana mu inji jami'a. faƙala ta yace inna lakum bi kulli khatwatin daraja bi kulli khutwa daraja duk wani taku da kuka yi kuna samun daraja guda saboda haka idan gidanka yana da nisa da masallaci to darajarka da kake samu ta na wanda gidanka yake kusa da masallaci da sun yi nufin sosai da gidajen su manzon Allah ya hana su ne yake karantar da mu yana nuna yawan takun mutum zuwa masallaci yawan ladansa to idan zai gudu fa kaga takun zai ragu saboda aka yi sa gudun gaba daya ya saba ma ainihin umarnin Allah da umarnin Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam akwai hadisin Abu Qatada wanda yake bainama nahnu nusalli ma annabi sallallahu alaihi wasallam Abu Qatada hadisin sa shi ya fassara dalilin da ya sa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya wannan magana ko da yake hadisin Abu Huraira shine wanda Ibn Hajar ya kawo a Bulughul Maram abu kata da ya ce wata rana muna tare da annabi sallallahu alaihi wasallam a masallaci nusalli ma'an nabi muna tare da annabi sallallahu alaihi wasallam muna sallah id sami'a jalabata rijali sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ji motsin wasu mutane motsin wasu mutane domin idan ana cikin sallah mutane idan suna zuwa a guje za ku gane za ku rika jin karan gudun Eh, daga cikin masallacin falon ma sallah lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya gama sallah qala sai ce ma sha'anukum me ya faru me ya same ku me ya same ku na ji ƙara na ribibi na ƙoƙarin mutane su shigo suka ce istajanna ila salati muna gaggawan zuwa sallah ne qala sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace fala tafadu karku sake karku sake yin haka kaga yana gwada maka cewa kuskure ne ga wanda ya taho sallah ya yi kabbaran da liman ma zai iya jinta kuma da yawa haka ke faruwa wani ya shigo a baya in yi kabbara sai ka ɗauka liman da ya ruku kai ma sai kai alhali inda akwai nutsuwa tare da shi kabbaran da zai yi shi ɗai zai ji kalmar eh, da za ta fito bakinsa bai kamata a ce tun masallaci an ji kabbaran ka ba to amma saboda ya taho da tashin hankali yana haƙi kabbaran bayan da za a yi ta a hankali dole in yayi Allahu akbar dole ya daga murya saboda numfashin numfashinsa ya riga yayi sama don haka yasa manzo Allah ya ce fala taf'alu karku saki a ataytumus salata idan za ku je sallah idan kun zo sallah fa alaikumus sakina to lallai ne a samu nutsuwa tare da ku fama adraktum fasallu abinda kuka samu sai ku sallata wa ma fata fatakum fa atimmu abinda ya kubuce muku sai ku cika shi ma wannan hadisin yana cikin sahih bukhari yana kuma sahih muslim amma ibnu hajar bai kawo shi ba bai kawo shi abulugul marami ba sai ya kawo hadisin abu huraira wanda hadisin hadisin abu qatada al-ansari ya fi bayanin dalilin da yasa manzo Allah ya faɗi wannan dalilin da yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi wannan magana ya kawo hadisin abu huraira saboda kamuwar kalmomin nan guda biyu alaikum sakina wal waqar amma hadisin abu da ya fito da bayanin dalilin da ya sa annabi sallallahu alaihi wasallam ya fada hadisin yana sahihul bukhari kitabul azan babu qawli rajuli na salatu da kuma sahihu muslim hadisin 603 ibnu hajar al-asqalani mai littafin bulugul maram amma a cikin fathul bari a littafin fathul bari wato sharhin sahihul bukhari juzu'i na biyu 449 ya ce to mun ji hukunci na farko kenan hukunci na farko da hadisin nan yake tabbatar mana shine babu kyau ka je sallah kana gudu babu kyau ka je sallah kana sassarfa ba kyau ka zo sallah a samu kana haki ko kana daga murya da kalle-kalle da sauransu wannan mazan Allah ya hana wannan shine abu na farko da hadisun yake karantar da mu na biyu shine karshen hadisi fama adiraktun fasallu abinda kuka tara sai ku dora sai ku dora sallah wato sai ku yi sallata ibnu hajar ya ce istudilla bi hadha alhadith ala husul fadilati jama'a. me yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana su su sun gaya mara abinda yasa muke sauri muke garajen zuwa ista'ajjalna ila salat dan mu samu ladan sallah sai manzo Allah ya ce karku illa dan kuke nema fama adraktum fasal duk abinda kuka taras liman yayi nan ku ɗora sallah kun samu ladan sallah idan kana nufin ladan jam'i ne ya sa za ka yi gudu to ai ba sai ka yi gudu ba Shi abin abinda ibnu hajar yake cewa hadisin malamai suna ciro fahimtar cewa ana samun ladan sallar jam'i bi idraki juz'in min as-salati idan aka riski wani yanki na sallar komai kankantansa misali ka taho ka tarar da liman yana zaune yana tahiya bai sallama ba ka yi kabbaran harama ka zauna an gama ka samu lada shi sa manzon Allah ya yake fama adraktum fasal walam lam yaftil bainal qalil wal kaseer annabi sallallahu alaihi wasallam bai yi bayani me za ka iya samu a sallah kafin a ce ka samu ladan jam'i ba gaba dayansa manzo Allah bai faɗa ba a wannan hadisi fama adraktum fasal duk abin da kuka samu to ku ci gaba da sallah kawai kaga yana gwada cewa ko da abu kaɗan ne ka samu a sallah din ka samu ladan jami lam fi bainal qalil wal kaseer wa hada qawlu don haka ibnu hajar ya ce wannan shine fahimtar akasarin malamai akasarin malamai suna cewa duk wanda ya taho masallaci ya tarar da liman yana sallah bai gama sallan ba ya ma samu ladan jami'i komai kankantar abin da ya tarar a sallah din to kaga kuwa wannan shi yake kore dalilin gudu don dalilin da ya fata ke gudu zan ka samu ladan jami'i shi kuma ibnu taymiya rahimahullah littafin majmu'u fatawa a mujallar na 23 shafin 100 shafi na 300 242 ibnu ce wa in da rajulun jama'a idan mutum yayi nufin zai tafi sallar jami'i wa wajadahum qad sallu yana zuwa masallaci sai samu an gama sallan ma yana zuwa masallaci sai tarar da cewa an gama Ya ce kana lahu ajru man salla jama'a yana da ladan wanda ya sallar a jami'i tun daga farko har karshen ta kama waradat bihi sunna an kamar yadda sunna ta tabbatar daga annabi sallallahu alaihi wasallam sai dai ita kanta sallan nan ne ake maganar ya same ta ko a'a amma ladanta an gama ladan jami ta riga ka gama tun da ka bar gida ka zo masallaci ka samu ladan jami amma ita kanta sallan nan ne inda hukunci na biya fito wa idza adraka ma al-imami rak'atan idan ya tarar da raka'a guda tare da liman faqad adraka aljamaa ya riga ya samu ladar jam'i wa yan adraka aqalla min raka'a in ya tarar da ma abin da ya gaza raka'a guda kamar misali ya tarar da liman yana zaman tahiya yana da ladan jami'in gaba daya me yasa falahu bi niyyatihi ajrul jamaa saboda niyyarsa ya samu masallaci ne don ya samu ladan jami'in gaba daya niyyar kenan walakin sai dai kawai inda matsala take hal ya kunu mudrikan li jama'ati aw kunu bi manzilati man sallawa wahdahu shin anan yana da hukuncin ita kanta sallar da ya tara hukun sallar ya same ta ko ko a aladan kadai aka bashi shine yake cewa game da lada wannan kamar yadda ibn hajar ya faɗa akasarin malamai sun ce matukar ka taho masallaci ka tarar da liman bai gama sallah ba kana da ladar sallah wanda man adraka rak'atan min as-salati faqad adraka as-salata man adraka rak'atan min as-salati faqad adraka as-salata akwai wani hadisi na annabi sallallahu alaihi wasallam wanda manzo Allah yake cewa idan ka samu raka'a guda to ka samu sallar gaba dayanta, in baka samu raka'a guda ba to baka samu raka'an guda gaba dayan baka samu sallar gaba dayanta ba a dalilin haka yasa aka samu sabanin fahimta shin sallar gaba ɗaya zaka sake ta dan ka rasa raka'a guda ko kuwa a'a tana da ladan sallah sai dai ka dora akai wani haza kala shafi'i wa ahmad wa malik na Jumhurin ulama innahu la yakunu mudrikan li jum'a ila bi daraki rak'atin min as-salat ya bada misali da sallar juma'a ya bada misali da sallar juma'a kamar misali ka taho sallar juma'a ka taras lima ya riga ya raka'a guda to da ka zo ka samu raka'a guda shin wannan sallah ta juma'a ka same ta ko baka samu ba ladan da an riga an san ka samu yace al-imamu shafi'i da al-imamu ahmad da al-imamu malik wa jumhurul ulama akasarin malamai suna cewa la yakunu mudrikan li juma'a illa bi idraki raka'atin min as-salat sai ka samu raka'a ka samu ruku'i kafin liman ya daga a sallar juma'a sai a ce to sallar ita kanta ka same ta saboda ka idan liman ya sallama sai ka tsora raka a guda amma idan ka zo ka tarar da liman ya riga ya daga daga ruku'u fa kana da ladan jam'i na juma'a amma baka samu sallar juma'a ba saboda ka idan liman ya sallama a zahar za ka yi dalilin da ya sa malamai suka samu sabani kan wannan kenan shin kana samun sallar gaba ɗayanta ita kanta sallar kana samunta ne ah, misali in dai ka tarar da liman yana wani yanki kafin ya sallama ko ko dole sai ka samu ruku galibin malamai sun ce sai ka samu ruku nan ne ake samun kuskure domin da yawa da yawa akwai wanda ke da fahimtar idan ka taho sallar juma'a idan ka zo sallar juma'a ka samu tafiya da ka samu tafiya an ka tashi sai ka yi raka'a biyu la ka samu juma'a ba baka samu juma'a ba kana da ladar juma'a amma sallar kanta baka same ta ba don haka in ka tashi azhar za ka yi ibn taymiya ya ce wannan ita ce fahimtar al-imam shafi al-imam ahmad al-imam malik wa jumhurul ulama akasarin malaman suna abin da suke faɗa kenan ya ko shi kuma al-imam abu hanifa al-imam abu hanifa yace innahu yakunu mudrikan laha idza adraka idza adrakahu fi tashahhud da ace zaka tarar da liman yana tahiya tunda bai riga ya sallama ba ai ta hiyar sallar juma'a ne don haka ka samu juma'a in ka tashi raka'a biyu za ka yi idan liman ya sallama an ka tashi sai ka yi raka'a biyu kaga an samu bambanci tsakanin akasarin malaman fiqh da kuma eh, al'imam Abu Hanifa shi al'imam Abu Hanifa yana cewa idan har za a ce ka samu ladan jam'i ladan jam'i ladan sallar to da liman bai yi sallama ba ita kanta sallar ma ka same ta don haka idan liman ya sallama in ka tashi sai kai raka'a biyu na sallar juma'a amma waɗannan galibin malamai suka ce la ba a samun ba a samun hukuncin sallah sai an tarar da liman yana ruku'u kafin ya daga saboda wancan hadisi mutafakun alai man adraka raka'atan min as-salati ma'ana ar-ruku'a min as-salati faqad adraka as-salata wanda ya samu ruku'u ya samu sallah wanda bai samu ruku'u ba bai samu sallah ba kuma hadisi mutafakun alai kaga hujjar waɗannan malamai ta fi ƙarfi a kan hujja ta al-Imam Abu Hanifa Allah madaukake masa rahama anan sai ya ba da misali na biyu Ibn ya ce kamar matafi mutum ne matafi innal musafira za salla khalfa al-muqima matafi ne sai ya salla a bayan mazauni matafi ya yi salla a bayan mazauni a kan masalata dole matafiyin ya cika sallah domin ana la'akari ne da sallar imam ba sallar mamu ba ana la'akari da sallar imam ba sallar mamu ba idza adraka rak'at adraka'atan eh, fa in adraka aqalla min rak'atin fa 'ala al-qawlayn mutaqaddimain yace wa sahihu annahu la yakunu mudrikan lil jum'a wala lil jama'ati illa bi idraki rak'a wa ma duna dhalika la yu'taddu lahu bihi ibn taymiya yake mafi inganci fahimta wato shine ba za ka samu hukuncin sallah ba sai ka samu ruku'u in dai baka samu ruku'u ba to ainihin sallan baka same ta ba amma ladan sallah ka samu don haka yasa ake mar tambaya a majibu fatawa mujallal na 24 shafin 206 zuwa 7 amman adraka raka'atan min salati jumu'a thumma qama liyaqdi ma alayhi mutum ne ya taho sallar juma'a sai ya samu raka'a guda da ya samu raka'a guda liman ya yi sallama ya tashi zai cika guda tunda ya samu ruku'u tunda ya samu ruku'u kaga ya samu ladan jam'i kuma ya samu ita kanta sallah idan ya tashi mai zai zai cika ta raka'a guda ne to amma in ya tashi cikawan fa hal yajharu bil qira'a am la zai bayyana karatu ne ko ko zai boye sai ce la bal yukafid bil qira'a wala yajhar zai koya karatunsa ne ba zai bayyana ba me dalili ya ce li'annal masbuka idan kama yakub idan masbu ya tashi zai eh, cika sallarsa fa innahu munfarid fi ma ya yaqubi hukumuhu hukumul munfari lokacin da ka tashi za ka cika sallah bayan liman ya ƙara sallah ya yi sallama dama an tsere maka in ka tashi ƙara sallah za ka yi sallah ne a matsayin kai kadai ba a matsayin liman ba wa huwa fi ma yudrikuhu fi hukumil mu'tammi saboda haka wali haza ya tudul masbuku idan hafi ma ya qadi shi yasa idan mutum ya zo aka tsere mara sallah lokacin da limai ya sallama ya tashi zai karasa sai ya kuskure idan ya yi sahau liman bai dauke mar ba amma idan ana sallar jami'i sai mamu ya yi kuskure liman ya dauke idan liman ya riga ya sallama masbuk ya tashi zai cika ta sallah sai ya kuskure liman bai dauke ba saboda yanzu hukuncin sa ne yana cin gashin kansa tunda ya tashi zai karasa sallah ba ruwan liman da shi idan ya yi wani kuskure laifi yana kansa don haka zai yi zai yi sujudu sahawu don haka sai ya ce idan mutum ya tashi lokacin da ya rasa raka'a guda a sallar juma'a da ya tashi zai karasa sallar zai kawo raka'a guda ba zai bayyana karatu ba me dalili aljum'atu la yusalliha ahadun munfarida domin ita juma'a ba a yin mutun daya juma'a ba a yin ta mutum daya fala yutasawwar an yajhara fiha almunfarid dan haka babu dalilin da za a suranta cewa ga mutum daya yana bayyana karatu a sallar juma'a wal masbuqu kal munfarid fala yajhar lakinnahu mudrikun lil juma'a amma tunda da ya samu raka'a guda a sallar juma'a to ya samu ladar sallar juma'a ya kuma samu hukuncin juma'a amma in ya tashi ba maganan bayyana kira'a sai dai ya boye wannan sabani ne basit wanda malamai suna cewa babu laifin dan ya bayyana din babu laifi sallan ba ta ɓaci ba amma dai mafi dacewa shine kada ya bayyana ta kada ya bayyana kira'a din Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم أنك الحمد لله abu na biyu game da wannan hadisin shine karshensa har yanzu annabi sallallahu alaihi wasallam yace fama adaraktum fasallu wama fatakum fa'timu abinda ya tsere muku sai ku cika ta sallah karshen wannan hadisi wa ma fa ta kun kun tafi masallaci kun tarar da an tsere muku da wani sashin sallah sai annabi sallallahu alaihi wasallam ce idan liman yi sallama mu sai ku cika to wannan hadisin hadisin Abu huraira din nan ya zo da ya zo ko ya samu asali ne daga waɗanda suka rawaito hadisin daga wajen Abu huraira Allah ya kara masa yarda waɗanda suka ruwaito hadisin nan daga abu huraira tabi'ai kamar guda shida akwai abu salama bin abdurrahman bin auf yaron abdurrahman bin auf akwai abdurrahman bin yaqub al-khuraqa akwai muhammad bin sirin shine na uku akwai abu rafi'in nufai'un al-basri mutum na hudu kenan akwai hammam bin munabbihin na biyar na biyar sannan akwai muhammad bin muslim ibn shihabin az-zuhri ana cimbar al zuhri waɗannan tabi'ai guda shida su suka ɗauko wannan hadisin daga wajen abu huraira nan inda aka samu matsalar riwaya bil ma'ana riwaya bil ma'ana shine maimakon ka ba da labarin lafazin da kaji sai ya zama ka ba da labari ta inda za a gane amma ka ƙi amfani da wannan lafazi da kaji shi da ake ce riwaya bil ma'ana ta inda aka samu matsala waɗannan tabi'ai da suka rawaito hadisin nan daga Abu Huraira sai ya zama sun samu sabani kashi biyu ta wajen lafazi annabi sallallahu alaihi wasallam ce wa ma fatakum fa'atimmu abinda ya tsere muku idan liman yayi sallama fa'atimmu sai ku cika sallah wasu daga cikin su suka rwaito da faqbu sai ku rama kaga an samu kalma biyu kenan da suka bambanta kuma dai hadisin guda ne wanda ya rawaito shi mutum guda ne shine Abu Huraira amma almajiransa da suka dauko hadisin kalmomin nan guda biyu canjinsu da aka samu shi ya kawo sabani game da ainihin yanda mutum zai rama sallah idan liman yayi sallama kamar misali ka taho masallaci ka samu an tsere ma da raka'a guda da raka'a da guda to shin abinda zaka yi cikawa ne ko ramawa ne idan ka ɗauki ma'ana ma'anar kalma ta fa'atin muku ku cika kaga ya nuna cewa ba za ka yi la'akari da farkon sallah ba ƙarshen ta kawai za ka duba idan ka ɗauki kalmar faƙabo ku rama to za ka yi la'akari ne da abin da ba ka samu ba ba abin da ka samu ba abin da ba ka samu ba shi za ka yi abin da ba ka samu ba shi za ka yi bayan liman ya yi sallama amma fa'atin mu ba ba a la'akari da abin da ba ka samu ba abin da ya rage shi za ka cika saboda haka sai ya zama bainal itimam wal qada wannan sabanin sai ya yi reshe sabanin kalmomi guda biyun nan waɗanda waɗannan tabi'ai suka bayyana a hadisin abu da Allah ya kara musu to amma sabani ne wanda ke da sauki domin kuwa in ka tattara hadisin hadisan da suka ruwaito waɗannan tabi'ai gaba ɗayansu daga abu huraira za ka samu akasarin waɗannan tabi'ai sun ruwaito lafazin fa'atin muni abinda kuka rasa a sallah idan liman yayi sallama sai ku cikata akasarin waɗannan tabi'ai da suka rawaito hadisin daga Abu Hurairah saboda haka yasa Ibn Hajar a littafin Fathul Bari a sharhin wannan hadisin mujallal nabi shafin da goma sha tara yace wal hasilu anna aksara riwayati galibin riwaya da aka samu na hadisin Abu Hurairah ya zo bi warada bi lafzi fa atimmu wa aqalluha bi lafzi faqbu mafi yawan riwayoyi da aka samu sun zo ne da lafazin fa'atin mu don haka yasa ibn hajar ya kawo wannan lafazi a cikin bulugul maram da wannan dalili yasa aka samu sabanin fahimta wanda tun daga zamanin sahabbai har zuwa ga tabi'ai game da yanda masbu zai cika ta sallah wanda aka tsere mar a sallah ya za a iya cika ta sallah na farko sayyidina umar sayyidina ali bin abi talib in ka dawo ga tabi'ai aqwa ibn abi rabah su al-imam makhul umar bin abdul aziz al zuhri sa'id bin abdul aziz al auzai ishaq bin rahawai abu thawr wanda ibn kudama duk ya jera sunayensa a littafin sa al a 266 su ibn sirin al-hassan al-basari abu kalaba da sauransu har ka dawo ga masabobin al'imamu shafi'i al'imamu ahmad hatta al'imamu malik shi ma yana da wannan fahimta don yana cikin littafin al-mudawwana mujallar na farko shafi na 97 littafin al-majimu mujallar na shafi na 220 a takaice wannan shi ne fahimtar mafi yawan malaman sunna tun daga sahabbai zuwa ga tabi'ai zuwa ga tabi'ut tabi'ina har mazhabar al'imam malik ana ɗaukan fahimta yadda ta zo a lafazin fa'atinmu ku cikata ba faɗaɓo ku rama ba la fa'atinmu ku cikata wanda shi ne ra'ayin mafi yawan malaman sunna wanda ibn hajjar yana cewa fala ta fihi liman tamassaka bi riwayati faqahu babu ma hujja ga wanda ya rike riwayar da ta zo da faqahu ba shi da wata hujja ala anna man adrakahu huwa akhiru salati hatta istihba lahu al-jahru fi rak'atayn al-akhiratayn wa qira'atu surah yace bal huwa awwaluha idan aka tsere ma a sallah idan ka taho lokacin da liman yayin sallama me zaka yi karka ce zaka rama la ka ƙara kai wannan ita ce fahimtar akasarin malaman sunna tun daga sahabbai zuwa ga tabi'ai da tabi'ut tabi'in me dalili in ka koma ga hadisin ma lafazin fa'atin mu shine wanda yafi yawa a cikin riwayar tabi'ai wannan suka rawaito hadisin nan daga Abu Hurairah Allah ya kara masa yarda don haka misali ga wanda ya taho sallar maghrib ya taho a sallar maghrib wannan eh, shine abin da bin baz yake misali da shi in ka zo fatawa islamiyya mujallar na farkon shafin 267 ibn al-usaymi duk manyan malamai na zamani suna da wannan saboda shine hujja kamar yadda ibn hajar ya ce wanda ma ya dauki fahimtar faqbu kurama ba shi da mahujja in ji ibn hajar fala hujjata fihi liman tamassaka bi riwayati faqbu da ka taho sallah dakhala rajulun al-masjida li yusalli al-maghrib wa mutum ne ya shigo masallaci ya tarar da liman ya riga ya yi raka'a ɗaya kaga ya samu raka'a biyu ke wa sallar raka'a al-akhira wahdahu liman yi sallama da ka tashi za ka yi raka'a guda din nan wacce ta rage ma shin a nan fa hal yajharu fi hadhihi ar-raka'a wa yaqra'u surat al-fatiha ala itibari annahu sallar raka'a al-akhira ma al-imam me ka yi tunda ka rasa raka'a guda ka samu raka'a biyu a sallar maghrib idan liman ya sallama to idan ka ɗauki riwayar faqbu kurama za dubi abin da ka rasa kaga za ka ɗauko raka'an farko ka rasa ko ka samu raka'a na biyu ka samu raka'a na uku wannan riwayar ita ce mafi rauni ita ce wacce ba ta da hujja mai karfi abinda za ka yi shine al-itmam abinda ya rage shi za yi idan liman ya sallama in ka tashi ya ce ta baro raka'a allati qadaha ba'da salami imamihi raka'a raka'atul akhira kai abinda zaka kaddara zaka yi karshen sallanka. ka riga ka samu farkon sallah farkon sallar maghrib raka'a biyu ne karshen eh, sallar maghrib raka'a guda ce saboda haka in ka tashi me zaka yi fala shar'u jihar fiha fatiha kadai zaka karanta asirrance babu bayyana karatu لأن الصحيح من قولي العلماء أن ما أدركه المسبوق من الصلاة يعتبر أول صلاة domin abinda ka taras shine farkon ka. wannan shine abinda akasarin malaman sunna suke magana akai kuma ita ce hujja mafi inganci don haka yasa ibnu hajar ya kawo ta anan sai dai da dama da dama malamai suna suna da fahimta ta biyu saboda ne saboda akasarin littafan fiqh suna dauke da wannan ما أدركه المسبوق مع الإمام هو أول صلاته بالنسبة للأفعال وآخرها بالنسبة للأقوال بمعنى أنه يكون قاضيا في القول بانيا في الفعل babu shakka wannan ma yana da asali akwai sahabbai waɗanda aka ce suna da wannan fahimta kamar abdullahi bin masud abdullahi bin umar al-imamu sannan wata fahimtar al-imamu malik in ka duba al-fawakihu dawani da as da hashiyatul dusuki waɗannan littafai na mazhabar malikiya duk za gani haka ma fahimtar ibn hazmi akan cewa suna aiki da riwayar faqabu faqabu abinda kuka rasa za ku rama saboda haka idan liman ya sallama sai ka dauko abinda ka rasa sai ka biya wannan yana cikin littafin munafiqihu wanda har ma wasu suna dauka kamar fahimtar al'imamu Malik ne ba al'imamu Malik an samu fahimta biyu ne wurin ka fahimta ta farko yana tare da mafi yawan jama'a akan cewa abin da ka taras a sallah shine farkon sallan ka don haka idan liman yayi sallama cikawa za ka yi ba ramawa ba fa amma mazhabarsa da dama almajiransa suna tafiya akan fahimta ta biyu ramawa za ka yi ba cikawa ba wanda kuma babu shakka ta sashin hadisi da hujjoji wannan fahimta ita ce mafi rauni mu ji hadisi na gaba wa'an an ubay bin ka'ab radiyallahu anhu an karbo hadisi daga ubay bin ka'ab Allah ya kara masa yarda qala qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam wanda Allah yake salatu rajuli ma'a rajuli azka min salatihi wahdahu sallar mutum tare da mutum tafi yawan lada shine azka ya fi tsarkaka sallar ta tsarkaka bi ma'ana aksaru sawaban sallar mutum da yayi ta tare da wani wannan sallan ta fi yawan lada min salatihi wahdahu fiye da sallar sallarsa shi kadai kai ta kokari kaga cewa ba kai sallah kai kadai ba sai dai larura saboda wannan sallah da zaka yi tare da wani ko biyu kenan sallan ta fi daraja wajen Allah fiye da sallan da zaka yi kai kadai wa salatuhu ma'ar rajulain mutum yayi sallah tare da mutane biyu fa ya zama su uku ne suka yi jam'i azka min salatihi ma'ar rajuli haka ne ko wannan sallah ta fi yawan lada ta fi tsarkaka kan sallar da ya yi tare da mutum ɗaya wato inda za ku yi sallah ku uku ku yi jam'i ladan ku ya fi a ce ku yi jam'i ku biyu wa ma aksara wa ma kana aksara sallar da ta zama ta fi yawan jama'a fa huwa ahabbu ila Allah azza wa jalla wannan sallah ita ce Allah mai girma da daukaka ya fi so wannan sallah ita ce Allah mai girma da ɗaukaka ya fi so hadisin arwahu abu dawud wato yana kitabu salati babu fi fadli salatil jama'a yace wannan sa'i al-imam abu dawud da al-imam an-nasa'i sun rawaito hadisin nan wa sahahahu ibnu hibban ibnu hibban ya inganta hadisin babu shakka hadisin ya inganta yana sahihul jami'i saghir hadisi na 2242 a littafin aunul ma'abud sharhi sunan abi dawud mujallar na bishafin 183 kalul azimu abadi wa yumkin an yakuna ma'ana abinda hadisin nan yake karantar da mu kullu mawdi'in min al-masajid kasura fihi al-musallun masallacin da aka fi yawan samun masu sallah fa zalika al-mawdi'u afdal wannan guri shi yafi daraja kuma wannan ita ce fahimtar ibn al-usaymin yanda ya fada a littafin sa sharh mumti yace law qaddara anna hunaka masjidain da za a ce akwai masallatai guda biyu ahaduhuma aktsaru jama'a min al-akhar masallaci guda yafi yawan jama'a akan ɗaya masallacin yace fal afdalu an yadhhaba ila al-akthar jama'a abinda aka fi so shine ka tafi masallacin da yafi yawan jama'a li'anna nabi sallallahu alaihi wasallam saboda wannan hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam yace salatu ar-rajuli ma'a ar-rajuli azka min salatihi wahdahu sallar mutum tare da wani ta fi lada akan sallarsa shi kadai ibn al-usaymin yace wa haza ammut wannan ya gane kowace kowace sallah fa idza masjidani in aka samu masallaci biyu ma aktharu jama'a min al'akar akhar fal afdalu an tusalliya fi alladhi huwa jama'a idan an samu masallatai biyu ɗaya masallacin yafi yawan jama'a to ka tafi wancan masallaci da ya fi yawan jama'a kai sallah wannan shi yafi daraja wannan baya bukatan wani tawili saboda hadisin annabi ne sallallahu alaihi wasallam don haka yasa ibnu hajar ya kawo shi anan dan ya nuna maka akwai falala ta wajen yawan jama'a a sallah akwai falala ta wajen yawan jama'a a sallah domin yana da tasiri a zukatan masu sallah din babu shakka misali da za ka yi sallah a ƙaramin masallaci ka sake kai sallah kuma a wani babban masallaci za ka ji ainihin tasirin sallar a zuciyanka daban-daban ne wannan sallar da kai a babban masallaci za ka samu kamar nutsuwa za ka fi samun jin daɗi a wannan sallah fiye da sallar da kai a ƙaramin masallaci yana tasiri ga hatta ga masu sallah ne to shi kansa Allah ma ya fi son sallar da aka yi ta da jama'a mafi yawa haka hadisi ne ya karanta da mu fa huwa ahabbu ila Allah azza wa jalla sallar da Allah ya fi so ita ce sallar da aka samu jama'a mafi yawa to al-imam an-nawawi a nan, fa in kana fi jiwari jiwarihi masjidin muftallin sai dai akwai abin lura ya zama a kusa da kai akwai wani masallaci shi wannan masallaci ba yi da mutane yana kusa da gidanka fa fi'luha fi masjidin jiwari Ka yi salla a masallacin da ke kusa da gidanka afdalu fi fi'liha fil masjidin Ladi yaksuru an-nasu fi. ya fi falala akan a ce ka bar unguwar ku ka tafi wani masallaci saboda yawan jama'an da ke cikinsa yace don me li'annahu idan salla fi masjidil jiwar don idan kai salla a masallacin da yake kusa da kai hasalatil jama'a fi Ka kaga an samu jama'a an samu sallar jami'i a wuri biyu amma idan ya zama kowa ya bar karamin masallaci ya tafi babban masallaci fa za a wayi gari wuraren da ake bautan Allah a garin sun yi kaɗan. saboda ka samun wuraren ibada da yawa ya fi a ce an samu wurin ibada kadan ta ce wa amman nisa'u fa jama'atuhunna fil buyuti afdal sai dai su mata su yi sallah a gidajen su shine yafi daraja sai su yi sallah a gidajen su shine yafi daraja kuma ko da su dade eh, ku za su saboda hadisin Abdullah bin Umar wanda annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa la tamna'u nisa'akumul masajida kada ku hana matan ku zuwa masallatai wa buyutuhunna khairul lahunna amma su yi sallah a dakunan su ya fi musu wato su yi sallah a gidajen su ya fi musu to wannan hadisin kaga ya karantar da mu abu na farko shine muhimmancin yin sallah a jam'i muhimmancin yin sallah a jam'i sannan abu na biyu hadisin nan yana karantar da mu cewa ba dole bane ya zama sai a masallaci ake yin jam'i ana iya jam'i a ko'ina wannan hadisin yana karanta da mu ba dole ba ne ya zama sai a masallaci ake yin jam'i akwai ma hadisin jabir wanda mun karanta shi a baya inda muke magana akan taimama annabi sallallahu alaihi wasallam yana bayanin kyautan da Allah ya masa kyautan da ba a yi ma wani annabin Allah ba <clears throat> kyautan da Allah ya masa shi kadai banda sauran annabawa daga cikin abubuwan da Allah ya bashi yace wa ju'ilat liyal ardu tayyiba wa tahuran wa masjidan ni Allah ya saka min ƙasa ƙasa abu ne mai kyau da ake iya tsarki da ita sannan ƙasa wurin ibada fa ayyuma rajulin adrakathu salatu salla haythu kana annabi sallallahu alaihi wasallam yace duk inda mutum yake idan lokacin sallah ya same shi sai ya sallah a wurin kawai ba dole sai ya je masallaci ba kaga wannan ya nuna cewa ba sharadi bane ya zama sai a masallaci za a yi sallar jami'i kuma akwai hadisin Aisha akwai hadisin Aisha wanda take ba da labari shi ma mun karanta a baya salla rasulullahi sallallahu alaihi wasallam fi baiti wa huwa shakin <clears throat> annabi sallallahu alaihi wasallam yayi salla a gidansa ba shi da lafiya ya taba rashin lafiya bai je masallaci ba bai fita zuwa masallaci ba yayi salla a gidansa fa salla jalisan annabi sallallahu alaihi wasallam yayi salla a zaune wa salla wara'ahu qaumun qiyaman a bayansa sai wasu mutane suka bi shi suka yi sallah su kuma a tattaye fa ashara ilaihim sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya musu ishara a su cewa ku zazzauna hadisin yana sahihul bukhari kitabul jumu'a babu salatul qa'id hadisin 647 kaga annabi yayi sallar jam'i da jama'a a cikin gidansa yayi ma waɗanda suka bi shi gyara lokacin da suka yi sallah a tattaye shi yana zaune sai ya musu ishara ku zazzauna da dai a ce sallar jam'i ba ta inganta sai a masallaci da lokacin da manzon Allah ya gama sallar zai ce duk ku sake sallar ku saboda ba a sallar sai a masallaci wanda ya yi salla ba a masallaci ba sallar ba ta inganta ba kaga wannan ya tabbata cewa sallar jam'i ana iya yin ta a ko'ina ba sai a cikin masallaci ba ta sannan ga hadisin da yake mana magana akan falalan sallar jam'i falala ta sallar jam'i ba ta tsaya ga ainihin masallaci kawai ba duk da cewa akwai sabani da malaman hadisi suka yi kamar ibnu hajar yana cewa abahiru anna tabu'if al-mazkur mukhtassun bil jama'a fil masjid ina ne za ka yi sallar jam'i ka samu lada 27 ibnu hajar yace zahiri in kai a masallaci ne idan kai a masallaci ne za ka samu lada 27 idan aka yi jam'i a wani wuri fa ladan baya kaiwa 27 saboda maganar ta tsaya ne akan salla a masallaci wa salatu fil baiti mutlaqat aula minha fi suq yace amma don an yi salla a gida ba laifi bane sallar ma na jami'i a gida ya a ce an yi jami'in a kasuwa me yasa ibnu hajar yace lima warada min kaunil aswaq mawdi'a shayatin saboda kasuwanni hadisi ya tabbatar da cewa wurin shedanu ne wa salatu jama'atil baiti wa fi suqi aula min al sannan kai sallar a kasuwa din ya fi a ce ka yi sallah kai kadai kaga ibn hajjar yana cewa sallar a masallaci ita ce take da lada 27 amma bai hana a karɓi sallarka ba idan ka yi jam'in sallan a gida bai hana a karbi sallar ka ba idan kai jam'in sallar a kasuwa amma jam'in sallar ka a gida ya fi daraja akan sallar eh, jam'i da kai a kasuwa yace kuma sallar ka yi ta a jam'i a kasuwa din ya fi a ce kayi sallar kai kadai yace dalili saboda akwai hadisin da aka samu daga ausul ma'asir ya tambayi abdullahi bin amrin ya yi ma abdullahi bin amrin tambaya hadisin labarin yana da kyau ya ce ara aika man tawabba fa ahsanal wudu'a thumma ata thumma salla fi baiti ya ce ma wannan sahabin ina da tambaya mutum ne ya yi alwala mai kyau da ya yi alwalarsa mai kyau sai ya yi salla a gida wannan sahabi abdullahi bin amrin ya ce hasanun jamilin ya kyauta kada sai ya ce fa in salla fi masjidi ashiratihi idan mutum ya salla a masallacin da yake misali gidan don akan samu masallaci a gida saboda su larabawa suna gidaje kamar irin na filani misali unguwa-unguwa da zama kowane ruga suna da wurin sallarsu mutum ya je masallaci sai yake zuwa sai salla a ainihin inda gidajen suke masallacin wannan wuri. kala sai ce 15 salatin yana da ladan sallah goma sha biyar kala sai ce fa in masha ila jama'ati idan mutum ya tafi zuwa masallacin jam'i fa masallacin da ake jami'i fa sallafi kada sai ce 25 yanzu ne zai samu lada 25 kaga dai abdullahi bin amrin bai nuna cewa dan kai sallan a gida baka da lada ba ka kyauta idan kai sallah a masallacin unguwanku ka kyauta idan masallacin ba na sallar ba bane dan akwai masallacin gida wanda mutum kan yi wanda mutum yakan yi a cikin gidansa yace zaka samu lada kamar 15 ji wannan sahabi duk da cewa bai kawo hadisi daga annabi sallallahu alaihi wasallam mai tambayar ya ce masa to amma idan na tafi masallaci ba na bar masallacin jikin gidana na tafi masallaci ba masallacin da yake cikin gidana ba na je masallacin jama'a na unguwa sai ce za ka samu lada 25 don haka ibnu hajar yace maganar a samu ladan jam'i ladan jam'i 25 ko bakwai sai an je masallaci amma bai hana a karbi ladan eh, a karbi sallaka idan kayi jam'i a ko ina a kasuwa ne a gida ne babu laifi akwai hadisin ubas bin ashyam al-laifi yace annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce salatu rajuli ya ummu ahaduhuma sahibahu mutane biyu su yi sallah daya ya limanci daya azka inda Allah min salati arba'atin tattara wannan sallah ta fi daraja wajen Allah fiye da mutane hudu da suka yi sallah a warwatse mutane biyu su yi sallah daya ya limanci daya ya fi mutane hudu su yi sallah a warwatsi salatu arba'atin ya ummu ahaduhum azka inda Allah min salati tamaniya takara mutane hudu su hadu su yi sallah ya fi a ce mutane takwas sun yi sallah a warwatsi wa salatu tamaniya ya ummu ahaduhum azka inda Allah min mi'atin takara a samu mutane takwas su hadu su yi sallah wannan sallar ta fi tsarkaka ta fi lada wajen Allah akan mutane su yi sallah mutane ɗari su yi sallah a warwace hadisin yana yana da kyau yana sahihul jami'i sahih hadisi na 3836 waɗannan hadisai suna tabbatar mana idan aka haɗu aka yi sallah ba wai a masallaci ba ana samun lada ya fi a ce an yi sallah mutum ɗaya amma dai sallar fa da ake magana lada 25 wannan masallaci ya tsaya ga shi amma idan kuka yi sallah a ko ina aka yi jam'i ana samun lada kamar yadda ya zo cikin hadisan annabi sallallahu alaihi wa alihi illa abinda malamai suke cewa kamar yadda ya zo cikin eh, fathul bari na ibnu hajar mallam lam yahburu jama'a fil masjidi idan mutum ba zai zo sallar jam'i a masallaci ba sallah mun munfarida sai ya sallah shi kadai idan mutum ba zai zo sallah a masallaci bai sallah shi kadai wato ma'ana da zaka zo masallaci da za a ce ka zo masallaci ma saboda kai sallah sai ka tarar da an gama sallah abinda sahabbai suke da tabi'ai wannan yana cikin littafin al-musannaf da ibnu abi shayba idan sun taho masallaci suka samu an gama sallah sai kowa ya sallarsa shi kadai a littafin da ka'i ƙa'udin nuha na al-imam al bukhari mujallad na farko shafi na 250 yace walau kana idza salla fil masjidi sallamun farida idan ya kasance a masallacin da ya taho ya taras an gama sallah sallar da zai shi kadai ne wa fi baitihi salla jama'a amma inda zai koma gida zai samu jama'ar da za su yi jam'i yace ta'ayyana fi'lu fi baitihi ya koma gida yayi jam'i din shi yafi dacewa akan yayi sallar shi kadai a masallacin ya fi dacewa kuma a kansu sake jam'in a masallacin saboda sake jam'in a masallacin yana da akwai saɓani game da tsakanin malaman sunna amma cewa ka yi jam'i a gida ba laifi ba ne saboda ya samu hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam lima taqaddam ولو دار masjid fi فعلها في المسجد في جماعة يسيرة وفي بيته في جماعة كثيرة misali. inda za a ce a lokacin sallah ya yi a gidanku akwai jama'a da yawa da za ku yi sallah amma a masallacin fa jama'a kaɗan ne jama'a kaɗan ne za a yi sallar jami'i a gida kuma fa jama'a suna da yawa sai ce ba za ka yi jami'in a gida ba ka na fi fi'luha fil masjidi aula zuwa masallacin shi ya fi dacewa maimakon ka yi sallar jami'a a gida ko da a ce iyalanka suna da yawa amma idan ka rasa jami'i a masallacin fa ka koma gida ka yi jami'i da iyali da mutanen gida ba laifi bane bai saba ma sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam ba al-imam an-nawawi uh, sharh sahih muslim juz'i na bi shafi na 271 yace jawazu iqamati al-jama'a fil buyut cewa za a iya sallar jami'i a gidaje wannan ba laifi bane lakin la yasqutu biha fardul kifaya don an yi sallar jami'i a gida mutum ya hada iyalansa ya sallar jami'i ba laifi bane idan ya rasa zuwa idan ya rasa jam'i amma idan bai rasa jam'i ba yayi sallar jam'i a gida to ya saba mu annabi sallallahu alaihi wasallam dan ya bar farilla ta kifaya kuma wannan shi ne abin da malamin fiqh suke faɗa in ka duba hashiyatul imam tusuki cewa dan mutum yi sallah a kasuwa domin da dama mutane na na da korafi zaka samu a kodan da za su yi sallah a shagunan su wasu a gefen hanya wannan fahimta ce ta malamin fikihu. يجوز لأهل الأصوات أن يصلوا جماعة وإن فرقت, وإن فرقت الطريق بينهم وبين إمامه ko da hanya za ta raba tsakanin shago da shago wanda shi ne abin da malaman malikiya suke fada limamu da suki littafin sa hashiyatul imam da suki mujallal da farko shafin 337 ko da hanya ce za ta raba tsakani dan mutane sun yi jam'i ko wasu sun yi sallah a shagunansu ba cewa ba su da sallah saboda wancan hadisi da muka karanta amma dai kamar yadda al-Imam Nawawi ya faɗa suna da laifin kin zuwa masallaci su sallah suna da laifin ƙin zuwa masallaci su yi sallah domin sallah a masallaci wajibi ne akan namiji matukar ba larura ne ta hana ba kuma kai sallar a masallaci ya ce kai sallah a gida ko a kasuwa hadisi na gaba yana tabbatar mana halalcin yin jam'i a gida shi yasa ibn hajar ya sake kawo shi wa an ummi waraka radiyallahu anha an karbo hadisi nan daga ummi waraka anna nabi sallallahu alaihi wasallam amaraha annabi sallallahu alaihi wasallam yayi mata umarni an ta umma ahla dariha ta mutanen gidanta wannan ya nuna cewa don an yi jam'i a gida ba laifi bane wato ba sai a masallaci dai ake jam'i ba rawahu abu dawud yana kitabu salati babu imamatin nisa hadith na 592 wa sahahahu ibn ibn khuzaima ya inganta wannan hadisi a kitabul imama fi salati juma'u abwab salati nisa fil jama'a hadisi na 1676 sai dai lafazin da yazo shine azina laha annabi yayi mata izini ta yi limancin mata a gida wannan shine fahimta mafi inganci kamar yadda bayani ya gabata hadisi na gaba wa an anas radiyallahu anhu an karbo hadisi daga anas Allah ya kara masa yarda annan nabi sallallahu alaihi wasallam istakhlafa ibna ummi maktum annabi sallallahu alaihi wasallam ya halifantar da ibn ummi maktum ya ummun nasa ya rika limantar mutane wa huwa a'ma gashi ko makaho rawahu ahmad al-imam ahmad ya rawaito ibn ummi maktum akwai sabani game da ainihin sunansa akan ce abdullahi bin qais sannan akan ce sunansa amru amma dai ana jingina shi ne ga mahaifiyarsa mahaifiyarsa ita ce ummu maktum Eh, ummu maktum sunanta na asali atika bintu abdullah ita ma tana cikin waɗanda suka musulunta a zamanin farko gaban annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam wannan hadisin yana nuna mana babu laifi dan makaho yayi limanci annabi sallallahu alaihi wasallam zai bar gari zai bar gari ya kira abdullah bin ummi maktum ko kuma amru bin ummi maktum saboda sabanin da malaman tarihi suka yi game da sunan shi don ya shahara da wannan alkuniya ibn ummi maktum manzo Allah ya kira ibn ummi maktum ya limantar da shi garin madina ya rike masallacin annabi sallallahu alaihi wasallam kafin manzon Allah ya dawo idan makaho zai yi limanci a masallacin annabi sallallahu alaihi wasallam a wani masallaci ne makaho ba shi da izinin yin sallah idan makaho zai yi limanci to mai ido ɗaya ba kaga ya da cewa halal ne shi yasa ibn hajar ya kawo wannan yace wa abu dawud kuma al'imam abu dawud ya rawaito hadisin yana kitabu salati babu imamatil a'ma in ka duba irwaul galil hadisin 530 yace wa nahwuhu an samu makamancin haka ibn hibban a riwaya ta al ibn hibban tana kitabu salati babu fardi mutaba'atul imam an aisha radiyallahu ta'ala anha an karbo daga aisha Allah ya kara mata yarda ita ma ta bada labari kamar yanda Anas ya bada labari ita ma aisha ta ba da labarin nan annan nabi sallallahu alaihi wasallam istakhlafa ibnu ummi maktum alal madina yusalli bin nas shi ne hadisin aisha duk da cewa bai kawo lafazinta ba illa da ya ce makamancin hadisin anas an samu hadisi daga aisha an samu labari daga aisha ta yi bayani irin na anas bin malik annan nabi sallallahu alaihi wasallam istakhlafa ibnu ummi maktum manzon Allah ya halifantar abinda ake nufi da halifantarwa shine ka nada wani in ba ka ya ba yayi aiki ya halifantar da ibnu ummi maktum aisha tace alal madina ga mutanen madina ga mutanen madina gaba ɗayan su yusalli bin nasi ya rika yi wa mutane sallah saboda a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam masallacin juma'a guda ne a garin madina idan aka ce an an wakilta ibnu ummi maktum ya rika bada sallah a masallacin annabi ana nufin duk garin ya zama shine ne limaminsu hadisi na gaba wa an ibni umar radiyallahu eh, anhuma an karbo hadisi daga abdullah bin umar qala qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam manzo Allah yace sallu ala man qala la ilaha illa allah sallar jana'iza ga duk wanda yace la ilaha illa allah idan ya mutu wa sallu khalfa man qala la ilaha illallah sannan ku yi sallah a bayan limamin da ya furta kalmar shahada duk musulmin da ya furta kalmar shahada ku bi limancinsa duk musulmin da ya taba furta kalmar shahada idan ya mutu ku yi magawarsa sallah rawahu daraqutni al-imam daraqutni ya rawaito a littafin sunan daraqutni kitabul idain babu sifati man tajuzu salatu ma'ahu hadisi na 1546 sai dai ibnu hajar yace bi isnadin da'ifin isnadin hadisin yana da rauni duk wani hadisin da zai ce maka ka bi kowa sallah wannan hadisin bai da asali daga manzon Allah hadisin da zai ce ka bi kowa sallah wannan hadisi bai da asali daga annabi sallallahu alaihi wasallam me dalili saboda asali kamar yadda bayani ya gabata limanci gadon annabi sallallahu alaihi wasallam saboda haka limanci ya kamata ya zama an samu mai kyakkyawan siffa kafin a naɗa shi mai kamala mai ƙoƙarin tsayawa kan gaskiya mai ƙoƙarin riko da sunnar manzon Allah mai ƙoƙarin neman ilimi shi ne kamata a ce an ba shi limanci cewar ku yi sallah a bayan kowa la manzon Allah bai taɓa faɗin haka ba al-imam an-nawawi ya raunana wannan hadisin a littafin sa al-majmu a mujallar na shafi na 153 kamar yadda ibn hajar shi ma yake isnadul hadisi da'ifun a littafin bulughul maram hadisi na karshe shine hadisin sayyidina ali bin abi talib wa an ali ibn abi talib radiyallahu ta'ala an karbo hadisi daga ali ibn abi talib Allah ya kara masa yarda kala kala nabi sallallahu alaihi wasallam sayyidina ali yace annabi yace idza ata ahadukum salata idan ɗayanku ya zo sallah wal imamu ala halin ya tarar da liman yana kan wani hali falyasna kama ul imamu sai ya aikata irin abin da liman ya aikata idan ka tafi masallaci ka samu liman yana ruku'u sai kai kabbaran har ma kai ruku'u yana sujuda sai kai kabbaran har ma kai sujuda wannan bayanin sa ya gabata yace rawahu tirmidhi al-imam tirmidhi ya rawaito shi yana eh, في باب ما ذكر في الرجل يدرك الإمام وهو ساجد كيف يصنع yace bi isnadin da'ifin isnadin hadisin yana da rauni amma hadisin yana da riwayoyi da dama waɗanda suka zama shaida gare shi akwai hadisin mu'azu dan jabal don haka in ka duba sahihul jami'i sahih hadisi na 261 zaka tarar da hadisin ya inganta babu shaka. saboda shawahid da aka samu kuma mun karanta wasu daga cikin dalilai waɗanda suke tabbatar da in ka zo masallaci ka taras da liman yana wani yanayi sai kai kabbaran harama ka bi shi kar ka jira sai ya gama ya dago tsaye sannan kai kabbaran harama ka bi shi wa billahi tawfiq wannan shine karshen wannan babi Allah subhanahu wataala ya ba mu ladan abubuwan da muka faɗa daidai kuma ya gafarta mana kurakure da suka auku wa alaikum wa Eh? Ah, hadisai guda biyu nan na karshe cewa ku yi sallah bayan duk wanda ya fada kuma ya san hadisin bai inganta ba ya kawo ne saboda kar karkai karo da shi a wani guri sai ya nuna maka a matsayinsa na wanda ya san hadisi yana da ilimin hadisi tana yiwuwa za a ce a ai ibn hajar bai taba magana ba sai kawo hadisin bayan ya kawo sai ce bai inganta ba kaga in ma ka same shi wani guri ya kawo ya gaya ma bai inganta ba ai da ya kawo da yayi shiru sai a ce a to ibnu hajar bai kyauta ba ya zai kawo hadisi irin wannan mai hadari ku yi sallah bayan kowane mutum wanda ya ce la ilaha illallah amma ya shiru amma sai ya ce rawahu dara bi isnadin da'if kaga yayi adalci ya gaya maka wanda ya ruwaito sa yana da rauni saboda hadisai suna da yawa wasu hadisan ba su inganta ba wasu hadisan ba su inganta ba kuma ta yiwu eh, za ka yi karo da waɗannan hadisai a wasu wurare don haka yasa ya taimaka maka ya gaya ma matsayin wannan hadisin akwai hikima kwarai malamai sukan bayyana hadisi ko da bai inganta ba a littafinsu hikimar ita ce don kar ma ka samu hadisin wani guri su sun kawo maka amma da yawa sukan bayyana ma matsayin wannan hadisi insha Allah wa alaikum salam ya hmm. kamata yana da asali wajen sabanin fahimtar malamai domin littafin fikihu suka karanta yi mace ka ta bayyana karatu muryar mace al'aura ne wanda shi ne dalili kuma da yawa ai sun karanta ne shi ka kaje ake cewa mata ba a san su bayyana muryar su a karatu a sallah saboda haka za su rika yin ɓoye muryar su amma daga baya da ake karanta hadisi za ka samu mace ba haka bane ba haka bane domin babu bambanci tsakanin sallar namiji da sallar mace da annabi sallallahu alaihi wasallam yace sallu kama ra'aytumuni usalli manzo Allah bai ce banda mata ba yanda kuka ga ina sallah ku duk wani hadisin da ya bambanta sallar maza da mata bai inganta daga manzo Allah ba cewa muryar mace al'aura ne nan ma babu hujja babu hujja akan cewa muryar mace al'aura ne inda kawai Allah ya magana shine mata kar su tausasa muryar su wajen magana falata ku ba'ana bil qawli kada ku tausasa magana ku saboda me kada fasiki ya sha'awa wannan kuma magana ce tsakanin mace da namiji ba sallar ba wajen ibada fa babu bambanci tsakanin sallar maza da mata amma saboda sun gani a littafai kisa suke yi wanda ya yi aiki da fahimta iya kokarin dajewarsa ya samu gaskiya iya kokarinsa kenan abinda Allah ya nuna masa babu shakka ya kyauta baka cewa yayi laifi saboda haka idan mutum ya karanta iziya ashmawi da sauransu ya yi aiki da su ya yi aiki da hujja kuma ana fatan Allah ya bashi lada lokacin da Allah ya sa ya yi gaba sai ya samu fahimta da ta wuce ta iziya da ashmawi idan ya yi aiki da wancan fahimta lokacin kuma wannan hujja tashi ta lalace wajen Allah subhanahu wa ta'ala wanda shine domin abin da Allah ke la'akari da shi shine hujjarka hujjarka a wajen Allah muddin mutum yana da madogaro to yana da hujja wanda zai tsira a kansa bi ta'ala Thank hmm. you. idan matafi zai hada salloli guda biyu wani lokaci fi dacewa kowane lokaci halar ne ya hada a farkon lokaci halar ne ya hada a ƙarshen lokaci shine babi na gaba a littafin bulugul marami wanda za mu shiga insha Allah halal ne matafi ya hada salloli biyu a farkon lokaci halal ne ya hada a ƙarshen lokaci amma ba kyau matafiyi ya hada salloli kafin ya bar gari sai ya fara tafiya ya bar gari kafin zai hada sallah amma kana zaune a gida ka hada azhar da la'asar baka ma bar garin bala tana yiwa tafiyar a fasa sai ya raka a hudu sai ya hudu domin ai ba zai hada sauki biyu ba ba zai hada sauki biyu Allah ba a mai dabara ai Allah ya maka sauki tun da kai matafiyi ne an ce daga hudu an dawo ma da shi biyu to sai ka hada sai ka hada kana so ka samu lada biyu da saukin hudu ya dawo biyu sannan da ladan 27 ya jami yin za ka ce to ka ɗau daya tun da ka shiga jami sai ka yi hudu amma in ka tsaya ga biyun nan ka karɓi kyautan Allah duk wanda ya sallar jam'i kasuru a bayan limami mazauni dole ya cika sallah idan yayi taraka biyu bai da sallah wannan babin da zamu shiga kenan insha Allah zamu karanta waɗannan dalilai da iznillahi ta'ala bayan sallah اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على ali ibrahim آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد ali آل محمد كما ala ibrahim إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد